da ɓata jama'a ɓatawa ne bai da wani aiki na ubangiji ta lace wala a yi hibbu a dukun an ya'kula lahma akhihi tsakari tumu kada ɗayan ku ya dinga wato ainihin ta ɗaya kada shashin ku ya dinga ta shashi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzara sama ya ce a tadruna mal ghiba kun san me ghiba sabai suka ce Allah da manzonsa sune suka sani yake to abin da ake cewa riba ko hada shine ne zikiruka a kaka bi wato ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shi bayan sa ka faɗi wani abu wanda inda gaban idon sa ne ba zai ji daɗi ba ko in ya ji labarin ka faɗa ba zai ji daɗi ba sai safai suka ce afara aita in kana fihi ma taqulu mai don kuma abin da na faɗan haka ne fa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma riba ne manzo sai ya ce in kana fihi ma taqulu faqad yaktabtahu wa illam yakun fi ma ba hatta hu idan abin da ka faɗan ya siffantu da shi ai shi ne liman ka yi raɗansa kenan in ko bai siffantu da shi ba ƙirƙirin ƙarya ka masa wannan kuma ya fi muni ma akan giba wato ka ƙirƙiri ƙarya ka danganta masa ka masa sharri kenan a hausance so da haka wannan kuma ya fi ya fi ma ainihin wato giba muni so raɗa haramun ne ɓata mutum ka faɗi aibinsa sai a wurare guda shida shari'a ta yadda ka yi raɗin mutum ko ka faɗi aibinsa kamar yadda wani ke cewa wazzan mu dai ta ribatin fi sittaɗin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fiskan wa mustaftin wa man talaba ta fi izalati munkarin abubuwa guda shida don ka faɗi aibin mutum a halinsu wannan ba kai laifi ba na farko mutazallim bai nuna an zalunce shi ka je ka kai karawa wani ya zalunce ka ko ka koka wani wani ya zalunce ka don ka huce wannan ba laifi bane da la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim ba za ka je ka faɗi laifin wani ba amma an zalunce ka halatta ka faɗa sannan na biyu mu'arrif wanda zai bayanin wani an nemi bayanin wane saboda za a bashi mata ya halin sa yake wannan sai ka faɗi aibin sa in ka sani wannan giban ne amma ta halatta ko kuma za a yi wata mu'amala na kasuwanci da shi za a ba shi wata amana sai ka faɗi halinsa ko kuma ya zamana za a karɓi shaidansa ne ko kuma zai ruwaito ya ruwaito hadisi ne ana so a gane ya cancanta a karɓi hadisinsa ko a karɓi shaidansa to wannan yana da matsalan da zai hana a karɓi shaidansa sai ka faɗa sannan wa muhazzirin da mai tsawatarwa wani ne mai mummunan ɗabi'u halayensa ba su da kyau sai kaga wani zai yi mu'amala da shi ya halatta ka cewa ne ka yadda da wani zai bata maka dabi'unka ko zai lalata maka yaranka suna kokarin mu'amala da shi ko naga kana son kai mu'amala da shi wannan tahziri ne saboda manzala ta sama wani ya zo ya gaishe shi suka gaisa su kai magana abin nan ta dariya da wasa sai bayan ya tafi yace bi sa akul ashira tirda wato dan uwa na abin nan eh, na na na, na mu'amala wato tir ake wannan shi ne irin wanda zaka yi mu'amala da shi to kaga kenan yana tsoratar da sabon takassu mu'amala da shi sannan sai abun nan sai mai neman taimakon a gusar da wata barna shi ma ya halatta ce ne yana kaza kaza domin a ɗauki mataki a kansa ko dai hukuma wani wanda yake da iko a kansa a faɗi wasu laifuffukan da yake don a gyara a masa nasiha ko makamancin wannan sannan haka nan mujahirin fiska mai bayyanar da fasikanci da saƙon Allah a bayyane yake yi wannan dama don a rufa masa asiri ne da mutuncinsa yanzu da ya riga zuwa da mutuncinsa tun da bayyane yake yi don ka faɗa wannan ba matsala ba ne manzala sama ya ce kullu ummati muhafan illa mujahiri dukkan al'umma ta ba a raɗan su sai wanda wato ya bayyana sabon Allah ba a faɗan sun yi kaza sun yi kaza sai wanda ya bayyana wato ainihin sabon Allah a fili wannan in ka faɗa baka ba yi laifi ba to wannan su ne sai mustaftin wanda yake fatawa mace ta zo ta faɗi aibin mijinta a wajen malami don ya ba ta fatawa ko a wajen alƙali ko kuma abin nan miji ya zai faɗi matsalan matarsa ko ɗa ya faɗi matsalan babansa ko baba ya faɗi matsalan ɗansa ko mai gida ya faɗi matsalan yaronsa ko yaro ya faɗi matsalan mai gidansa sau da yana neman fatawanka wannan ya halatta da in bai faɗi matsalan ba ba za a gane ta inda za a shi za a ba fatawan ba kamar hindu da ta zo take cewa manzo sama abu sufyan mutum ne marowaci mutum ne mai kwamro mai mako mijinta ne kuma baya ba mu abin da zai ishe mu ni da yayana zan iya dauka a boye ba za su ma ki dauka a boye abin da zai ishe ki da yayanki a cikin to din sana abinci to wayannan halayen su ne waɗanda wato ainihin ake iya raɗan mutum kuma babu alhaki a irin wannan raɗan amma in ba so ba idan kai kai laifi sai kuma na namimanci shine annamimanci shine ɓata tsakanin mutane haka kawai mutane suna zaune lafiya ka je don ka bata su ke ka je ka samu ah, wani wani ya yi kaza ya ce a kanka ko ya ce maka kaza ka je ka samu wannan ma ka faɗa shikenan sai su ɓata to ko da ya yi ɗin ba a yadda ka je ka faɗa ba idan alkhairi ya faɗa a kansa sai ka mera mata. amma in sharri ne ba za ka je ka faɗa ba saboda haka an mimanci mummunan ɗabi'a ne mutum ya nisan ta ya tabbata hadisi ingantacce manzo Allah ta kuma ce la yadkhulu jannata namamun mai annabi manci ba zai shiga aljanna ba a wani hadisi la yadkhulu jannata qattatun duk dai annamimancin ne annamimancin da zai shiga aljanna Abdullahi bin Abbas wani hadisi yace maza sama ya wuce wasu kaburbura guda biyu yace wannan kaburburan ana musu azaba sai ce amma ba ana musu azaba ne akan wani babban abu ba a ganin su su sai ce amma aduhuma fakana la yasturu min bawlihi wa amma al-akhar fakana yamshi fi an-namima wato abun a idon su ba matsala bane amma a hakika kuma matsala ne yace ɗayan su baya gama fitsarinsa sai ya mai da suturansa sauran fitsarin ya diga a wundonsa shi yasa za a masa za ake masa azaban kabari yin kuma ya kasance yana tafiya da annamimanci wato yana yada annamimanci ya je bata wannan da wannan ya bata wannan da wannan to wannan yana jawo azaban kabari kuma yana hana mutum ya shiga wato ainihin aljanna hadisi ne ingantacce shi ma hadisin muslim to sannan sai ce awil kazi ko kuma ƙarya ƙarya shine muwa abun nan mukhalafatul kalami lil waqi' ka faɗi magana kuma ba da take ba shine ake cewa ƙarya gaskiya ita ce ƙasar kalamin zuwa, magana ka faɗe ta sai a samu kuma haka ne yadda ka faɗe ta haka take wannan shine gaskiya ƙarya kuma sai ka faɗi abun ba haka ba kamar ka ce ɗazun bayan azhar an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya a jime ta ƙarya ne so kuma ba a yi ruwan ba ka faɗi haka wannan shine ake cewa ƙarya wanda a baya ta mun yi bayani akan haɗarin ƙarya inna ma da mana misali da buhutan wato butan shine kirkiren ƙaryan ƙaryan ma a ce kai ka kirkiro ta in an ce kaze kuma zai yiwa kai ka kirkiro zai yiwa kuma wani ne ya ƙaryan kai ka san ƙaryan ne ka je ka me ka je ka dinga yada ƙaryan da tafi kowace girma shine kai wa Allah subhanahu wataala ƙarya wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah ko kuma kai wa manzo Allah ta sama ƙarya man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo ta ce duk wanda ya mini ƙarya ya ta ya tanadi wurin zaman sa a wuta wato ya faɗi wata magana ba ni na faɗi ta ba kuma a wani hadisi yake du a wani hadisi yake dukkan wanda ya ruwaito hadisi na kuma ya san ƙarya ne hadisin wanda ya ga masan ya san ƙarya yake yi sai faɗi hadisin fa huwa abul kazibin shi ma yana daga cikin wato ainihin makaryata so ƙarya ba ɗabi'a ne mai kyau ba ɗabi'a ne da take lalata wato ainihin ɗabi'an mutum tawargaza masa shiriyan sama ya zama mutumin banza a cikin jama'a saboda haka ka zama mai gaskiya shine fi maka alkhairi fa inna sika makramatun wa siku yunjika inda Allah wal umami kai kariya ai bana kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya za ta tsiratar da kai a wajen Allah da kuma wajen jama'a amma kariya kure take ba ta yaya yace wa aqdu malin badilin aiwa wa malin bil badil da cin dukiya da barna wato shine akalu amwalin na su bali ba ba yi ba ba tsaya kai ba ba sadaka ba ka bai baka izini ba ka je kai amfani da dukiyarsa ko ta hanyar sata ko ta hanyar fashi da makami ko ta hanyar kwace ko ta hanyar ha'inci wanda duk mun yi bayanin su a can ba kuma idan ka ci dukiyar mutum da barna sai ka biya shi ranar alkiyama za a ɗauki kyawawan ayyukanka a bashi sallolin ka sai zama duk shi kake yi wa azuminka da sauran abubuwa da kake na ayyuka a kai idan ba ka da shi ko ya kare ba a biya wa'inda ka zalunta ba to sai a ɗauki munanan ayyukansu sai a tsora maka a ƙarshe a je a jefa ka wutar jahannama don Allah ta'ala ba ya yafe haƙƙin wani har sai in mai haƙƙin ya yafe ubangiji ta'ala ya cewa na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku dan da kai imani kar ku ci dukiyoyinku da barna wato ba ta hanya ta daɗin rai ko ta izinin mai dukiyan ba sai dai idan ta hanyar kasuwanci ne cin hanyar kasuwanci kuma ba cin dukiya da barna ba ne wato kar ka je ka kwace dukiyar mutum ko ka haɗince shi ka munafurce shi ko ka masa sata ko fashi da makami ko kai kidnapping sai an ba ta kaza wannan cin dukiya ne da barna ubangiji ta Allah sai ya kama ka akan wannan kuma sai ka biya ranar alkiyama sai Allah ta'ala ce illa an ta kuna tijaratan an taradin kun sai dai ka saya a wajen mutum a bisa rijejeniya wannan kuma ba daga cikin cin dukiya da barna hadisi ya inganta a sunan na Imam Ahmad manzo Allah ta sama ya ce la yahillu malu mri'in muslimin illa bi ibn nafsin min baya halatta a ci dukiyar musulmi sai da dadin ransa ko ya baka kyauta ko ka gada ko ya sayar maka ko ya baka sadaka kafuri fa ya halatta ka ci dukiyarsa ko ko ba da dadin ransa ba sai mu ce kafurin kala-kala ne idan yaƙi kuke a tsakaninku kafuri harbi kaga wannan in ka yaƙe shi za ka kwashi ganima wannan ya halatta amma kafurai wanda ake zaman lafiya da su su ma haramun ne ka ci dukiyarsu da barna su ma haramun ne ka je ka kwace dukiyarsu ko ka musu sata ko ka musu ha'inci ko zamba cikin abinci ba ya halatta kulla يتوجا shani'a ka خصلة wal كالصوت wal والخديعة wa ka nisanci kulla khaslatin kowace ɗabi'a shani'a mummuna kasuti kamar rashawa wal kimari da tata wal khadi'a da yaudara duk wata ɗabi'a wanda take mummuna ka nisance ta kamar hasada kamar hikidu a haushin musulmi kamar rowa kamar girman kai kamar kwaɗayi kamar tsoro ko ina munanan ɗabi'u ne a matsayinka na musulmi ka nisance su kar ka zama marowaci rowa mummunan ɗabi'a ne kuma tana kaskantar da mutum manzala sa sama bai taɓa yadda da ita ba ne Allah ta ya jinjina masa ɗabi'unsa kar ka zama mai girman kai girman kai rawani tsiya ne ba za ka shiga aljanna ba in ka da girman kai ko da ƙwayan zara kamar yadda ya zo a hadisin manzala sa sama kuma ubangiji ta ce tilkal jannatu lati abunna tilkal darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada aljanna ba ta masu girman kai ba ne. sannan kar ka zama mai tsoro matsoraci addinin sa ma ya tafiya daidai ballantana wato rayuwarsa so da ka samu matsala ka zama shuja ka zama jarumi sannan kar ka zama mai kwaɗayi so wayannan ɗabi'un munanan ɗabi'u ne maza su ma ya yake su idan Allah ya sa maka kwaɗayi da rowa da tsoro da girman kai to kai ne wahalalle a nan duniya in Allah ya ɗauke maka su ya zama baka da girman kai baka da kwaɗayi baka da rowa baka da tsoro to kai maganin duniya Za ka zauna lafiya cikin kwanciyar hankali baka da wani matsala su wani dukkan ɗabi'u ne munana wanda ya kamata mu sai nemi tsari da su kuma ya kiyaye kansa ya tsare kansa daga su to sai malai wani misali ya ce suti kamar sutu shine cin dukiya ta haramun duk wata dukiya ta haramun ana ce mata sutu kamar da yazo a hadisi kullu lahmin nabata min sutin naru aula bihi dukkan naman da ya tsiro da sababin haramun wuta ita ta cancanta da shi wato shine ka ce haramun kai kiba to ka cancanci ka je ka shiga wutar jahannama kuwa idan ka mutu wutar jahannama za ka shiga to amma galibi ana faɗan sutu abin da ya shafi rashawa shine kuɗin da ake bawa alƙalai ko masu shari'a domin su baka gaskiya alhalin baka da gaskiya wannan shine ake cewa wato ainihin rashawa wanda ubangiji subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah ta'ala ce kada ku ci dukiyoyin mutane dukiyoyin ku tsakanin ku da barna ku dinga bawa alƙalai dukiya don ku ci dukiyar mutane alhalin kun san cewa ba naku bane haramun ne so da haka ba da cin hanci da rashawa babban laifi ne haramun ne ubangiji ta la haramta ko manzo kuma ya ce la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mai ba da rashawa da mai karɓar rashawan gaba ɗayan su Allah ya tsine musu so da haka kaga tsinannu nusu suke irin wannan aikin to wannan abu kuma yanzu ya zama ruwan dare eh alƙare in dai shari'a ta je gaba alƙali to abin nan rige rige ake gasa ake na ba da mai na ba da rashawa din cin hanci din gurgurdon cin hancin ka gurgurdon gaskiyanka Allah ya sauke sai dai wasu akwai alƙalin akwai na Allah wanda ba sa karɓan cin hancin har a yanzu nan wanda ba za su ma baka ita ma ka tinkare su da cin hanci din ba ballantana ma abin nan su karɓa so wannan duka haramun ne wal qimari da tata shine wasa da takardu a bisa a sa kuɗi in na rinjaye ka kai abin nan ka ci kuɗi na in kai ka rinjaye ni in ci kuɗinka abin nan in na rinjaye ka na ci kuɗinka in kai ka rinjaye ni ka ci kuɗi na. to ba sai da takardu ba ko da menene aka yi in ji ta sani? to haramun ne kamar ne jabe din nan ko abin da ya shafi tace tace da ake yi na kullo ko makamantan irin wannan ko jido ko menene dukkan wannan haramun ne ubangiji ta'ala haramta ce da allazina amanu إنما الخير وال... والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الأمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وبنجي تعالى يكي دا da shan giya da tata da bautan gumaka da kyauro shi ne wani abu da ake na canfi dukka wannan gaba ɗayansu ko na bokanci dukkaninsu kazanta ne haramun ne aikin shaidan ne Allah ta'ala ce shi yana so sa gaba a tsakaninku akan abin da shafi giya da tata da sauransu saboda ka ubangiji ta lafi ku nisanci wa'annan abubuwa ne saboda haka caca da dukkan nau'o'in ta gaba ɗayan ta haramun ne babu mai inkari wannan da wata hadi'a da kuma yaudara yaudara wato yaudara a mu'amala shine kai wata dabara don ka ci dukiyar mutum yi dabara don ka ci dukiyar mutum ko ta hanyar algush ko to wani abu daban wanda wannan ɗabi'a ce irin ta munafurci don mayaudari munafurci ne kuma yaudara haramun ne maza su ce al a fi nari man Amida, amalan Laisa, alayhi amru na fahuwar radd maza su ce duk mai yaudari yana cikin wutar jahannama duk wanda ya aikin da ba mu muka ce yayi ba za a nemi masa kayansa wato duk mai yaudari makomarsa wutar jahannama ne saboda haka yaudara kuma tana da ɓangarori da yawa shine kawai mutum shigo shigo ba zurfi saboda mai saboda ka ci dukiyansa ka ɗauki wani ka karɓi wani haƙƙinsa so wannan yaudara tana shiga cikin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban ko ta hanyar magana ko ta hanyar wato aiki hanyar magana shine ka gaya wa mutum abin da ba haka ba ne Shi ne wanda maza sama ya ambace shi da ya ce, wala ta jashu kada ku yi na Shi shine kayanka an taya shi naira ɗari biyar kuma za ka iya sayarwa aka ce ko ni na samu dan saya a haka Ka ga wannan yaudara ne ko kuma ka zo ka ce ai wannan original din ne alhalin ko ba original din ba ne Ka ga wannan duka yaudara ne ko kuma ka zo ka ce ba inda za ka samu wannan kayan a haka da aka saya maka wasu kalamai da za ka yi ko ka zo kana ta koɗa shi ranka ya daɗe kaza kaza domin ya shiga ya ji kunya ma ka masa abun bai saya ba dole sai saya ko kuma yana zuwa ka je ka ɗauko malcina ko minaras ka zo ka buɗe masa ka ce bismillah ya sha ko ka tare mai tsire ya zo ya abin ka tsaya masa ya ci ko wani abu kaga idan ya cinye maka ɗan naman ka da dan ɗin ka ai zai ji kunya a ce wai ka kawo masa bai tsaya sai je sai kayan fiye da yadda kiman sa yake kuma kai ma ka yi haka ne domin ka fitar da kuɗin ɗin ka ko ka ko ɗan tsiren da ka tsaya masa a cikin wannan riba za ka ƙara masa wannan riba ne to kaga akwai yaudara a ciki sai tsammanin wani alheri ne ka masa to sai sa ya ji kunya ya sai kayan fiye da yadda sa kake saboda haka zai ji to ya zai ya tafi to yanzu mina din nan da ya sha a kan me kaga zai ji wani iri haka to duk irin wayannan abubuwa abin da za a yi a zo ana yaudara na aiki ko na baki musulunci bai yadda da shi ba ka sa wani koren kendur a shagonka ina haka kayanka wanda in an kace shi kalan kayan ba haka yake ba amma in aka sa wannan ko kore ko bulu ko kai kan je kala da zaka sa ta inda idan mai sai ka yazo sai gan shi da kyansa fiye da yadda yake yana fita in ya je duba sai ga ba kamar yadda ya gan a shagon ba to kaga wannan yaudara ne a aikace wanda a larabci ana ce masa alkhilaba alkhilaba duk wani nau'i na yaudara dai haramun ne sawan a kasuwanci ko ba a kasuwanci ba mala yace wa kun ala nahji sabili man salaf وأخلص النية واتبع من عرف متحليا بمكارم الأخلاق وتارك الجدال والشقاق ممتثلا مثات من أوامر مجتنبا لسائر الزواجر يتي وكن ككسنت على نهج سبيل من سلف أبسا tsarin hanyar wa'inda suka gabata wa kun ka zama ala naji a bisa tsarin sabili hanyar man salaf wanda suka gabata su ne salafu salihi kenan wato ya zama addininka irin addinin salaf ne wato addinin magabata su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amma kar ka ɗauko addinin ka ya zama irin ne irin na yan baya baya bidiyoyi ta shiga cikin addini da yawa da ka inda yan baya baya za ka dinga koyi da su to za ka je ka faɗa cikin bidiya ne wa akhlisin niyyata ka tsarkake niyan ka ya zama don Allah kake yin addinin watba'aka liman araf wanda ya san addini shi ne malami ka dinga yin addinin ka daka ka dinga tambayan malamai ka dinga jizintan malamai da karatu tukansu bin hanyar magabata wajibi ne kamar yadda bin alqur'ani da sunna wajibi ne saboda ubangiji ta lati wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira wanda ya saba manzo Allah sa sama ya biyo ta hanya ba ta muminin farko ba to za a kawata masa waɗannan abubuwan da yake na sabanin sunna sabanin manhajin salaf magabata kuma a ƙarshe a je a jefa shi a wutar jahannama ta je ta kona shi to da haka bayan da za a addinin ka yayi daidai ko da kana bin qur'ani da hadisi sai ya zama a bisa fahimtar magabata al-ilmu min al-kitabi was sunnah bi fahmi salafil ummah ilimi daga alkur'ani da sunna a bisa fahimtan wato ainihin magabata saboda haka sahabbaiya suka yi tabi'ayya suka yi da tabi'u tabi'ina abin da ake nufi da salaf shine as asalafu salih magabata na gari kuma suka ce alhaddul fasil bainas salaf wal khalaf rasu salasimiya wato bambanci tsakanin salaf da khalaf shine shekara 300 wato daga hijirar manzala ta sun an ka kirga shekara 300 yayi baya sune salaf in ka gangaro ka shiga cikin ɗari hudu kuma ya zama khalaf wato yan baya kenan saboda maza su sun ce khairun nasi karni thumma sun yalunahum thumma alladhina luna. mafi alkhairin mutane su ne wanda suke suka rayu da ni wanda suke cikin karni na sannan masu bi mutu sai masu bi mutu su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan karni karni guda uku na su ne alqurunul mufaddala wato wato lokutan da aka fifita akan kowane lokaci wanda suka rayu a wannan wurin sun fi wa'inda suka zo wato ainihin bayansu to shi sa ka son addinin ka yi daidai to ka bi su wa'innan magabatan Imam Malik yana cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwala ba abin da zai gyara karshe wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon ta sai muna son mu gyaru mu zama mutanen kirki dole sai mun bi tafarkin su magabata ne sannan yana cewa fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu khair wa kullu sharrin fi ibtida'i dukkan wani alkhairi to yana cikin bin waɗanda suka gabata ne duk wani sharri kuma yana cikin bidiyoyin da wanda suka zo ba suka suka kirkira abin da sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba wannan su ake cewa bidi'a. to idan addinin kai daidai da irin na sabai da tabi'ai tabi'u tabi'ina to kana bin salafiya kenan ko baka ambaci kanka dan salafiya ba kana kan manhaji na salaf haka in da'awarka kana yin ta ne a bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba ka fassara qur'anin da kanka irin yadda yan bid'a suke yi ko hadisin da kanka da ra'ayinka irin yadda yan bid'a suke yi to sunan ka dan salafiya kuma kana da'awa akan manhajin salaf ko da baka faɗa ba ba sai ka sa wa kanka wannan sunan ba haka wannan wajibi ne to duk wanda ko ya kauce wannan to zai faɗa cikin bidiyoyi ne zai faɗa cikin bidiyoyi to idan muka duba khalaf din su ma sun kasu kashi-kashi a khalaf akwai mutaqaddimun akwai mutaakhirun kuma dukkanin su inda nagari ne suna bin khalaf ne mutaqaddimun wanda suka zo bayan wayannan wanda suka zo a karni na hudu na uku na na biyar na shida har zuwa na bakwai akwai abu na na biyar wanda suka zo baya ba zuwa na bakwai shida bakwai takwas duk suna cikin ne mutaakhirun abin yake ta tafiya akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai tabi'ut tabi'in akwai atba'ut tabi'in akwai tabaul atba guda biyar duk wa'annan ana ce musu mutaqaddimun magabata amma in kare ba su bi kuma akwai salaf akwai me akwai khalaf to khalaf din amma mutaqaddimun duk wanda ya zama tabi'i da tabi'u tabi'ina abuna eh, sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina wannan yana cikin salaf wanda zai zama cikin atba'u tabi'in ko tabul atba wannan yana cikin khalaf amma mutaqaddimun su ma abun abun ai koyi da su ne sannan kuma sai wanda suka biyo bayan su wannan duk sune suka yi wa addinin musulunci hidima sun yi koyi da magabatan su su ma suka zama abun koyi to ka bi tafarkin wato magabata duk mai addini da kansa ko ilimi da kansa to zai rungumi wato ainihin bidiyoyi to sai ce wa akhlisin niyyataka tsarkake niyya saboda innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu Lahuddina, dole addinin ka ya zama don Allah kake ibadan ka ta zama don Allah don Allah ba karban aiki sai an yi shi wato ainihin don Allah kuma aikin baya dorewa sai in don Allah ake yin sa wani ya taj'al li wajhi Allah khalisatan innal bina'a biduni al-afl lam yaqum wa man ya li yaqula an-nas yatlubuhu fa aqsir bi safqatihi fi mawqif an-nadam fadaka dukkan wanda yake son ya tsora addininsa akan asasi mai kyau yadda ba zai rushe ba sai zama yana da tsarkakakkiyar niyya don Allah yake yin addininsa in ko ba don Allah yake ba to ba inda zai je kuma addini ba zai samu karɓa wajen Allah ba karɓan ibada sai an yi don shi sai ce watba man arab abi malamai ne ka bi wanda ya san addini malamai su ne suka san addini shi yasa ubangiji ta lace wa iu Allah wa iu Rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'abota ne da ma'abota jibinta ku masu jibinta ku kala biyu ne akwai masu jibinta ku na addini su ne malamai wani abu na addini su ake komawa a mutane su su fatawa su karantar su za su faɗi ga yadda za a yi don su suka san qur'ani da hadisi da kuma yaya magabata suka fahimce su sannan akwai masu jibintan al'amuran duniyan ku su ke shugabanni su su ma a bi su domin an ce za a musu tawaye kuma al'amarin duniya shi ma zai taɓarɓare. in ko tsarin rayuwar duniya tabarbare to addini naka ma sai gagare sai gagare yiwa saboda haka dole ne ka bi malamai kafin addinin kai kyau shi sa bin kai kai cewa ajjalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka alalim rabbani shi jahilci cuta ne da kashe mutum amma maganin sa qur'ani da hadisi to amma ko ka samu magani maka samu likita ba za ka yi wa kanka magani ma sai likita ya gaya maka ga yadda za ka sha magani to malami na Allah shi ne zai gaya maka ga yadda Qur'ani yake nufi ga yadda hadisin yake nufi kuma ga yadda za ka yi aiki da su to nan ne za ka samu waraka Ina ce kana barin malamai kuma to ɓarna za ka yi dole ka ne ka bi me ka bi malamai duk wanda ka ga ilimi yana da malami ne dole kaga addinin sai ke tafiya daidai malamai ne suka karantar da shi ba da kaya ka ya dauki addinin ba inda ka ne to wannan zai zama ɗan bid'a ne domin yan bid'a da ka suke ɗaukan ilimin su shi yasa suka zama yan bidiyoyi idan mutum ya zama yana ɗauka da ka zai zama ɗan bid'a idan ɗan bid'a ne yake karantar da kai nan ma za ka zama me za ka zama sa ɗan bid'a to da haka su ba su da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da mai. amma malami shi ana bin sa ido a buɗe ne kamar yadda na faɗa idan yana kan daidai da hujjoji ka bi shi in ba kan daidai kuma ka ƙyale shi ka zo ka bi wanda yake kan kan hujjoji ba makauniyar da'a ake masa ba to yan bidiya su suke wa malamin su makauniyar da'a ko yana kan gaskiya za ka bi shi ko ba kan gaskiya ma za ka bi shi kai kokarin kare shi kake wannan ko abubuwa ne irin na al'amuran jahiliya wanda da an yi su kafin zuwa musulunci musulunci rusa jahiliya suna cewa wa ma ana illa min guzayyata in gawan gawaitu wa in tashur guzayyatu ashudi ina cewa ina kabilan guzayya in ta bata ma na bata in tana kan shirya ma ina kan shirya shi dai bai da wani nasa sai da kabilan sa take akai to ba za addini musulunci bai yadda da wannan ta'assubancin ba shirya ne zaka bi in malami ba kan shirya ka kyale shi ka bi wani malami daban sai ce mutahalliyan bi makarimil akhlaqi wa tarikal jidali wash shiqaqi mutahalliyan wato yana mai ainihin siffantuwa kuka ce yana mai ado daga alhuriyu aka samu shi mutahalliyan shi mutum kenan ya zama yana mai ado bi makaribil akalaki da ainihin tawawan ɗabi'u wa tarikal jidali kana mai barin jayayya wa shikaki da kuma ainihin jayayya dai ko saɓani. dukkanin wayannan karo manta muna cikin fardu ainihin abu ne wanda wajibinka ne ka yi shi dole ne ka bi magabata tafarkin kai zama irin na magabata wajibi ne shine abin da ahlus sunna suke kira a kansa dole ne ka kyautata niyanka wani bai zai dauke maka wannan ba ko yayi bai dauke maka ba dole ne ka bi malamai malamai na Allah ko wani ya bi in kai baka biwa Allah ta'ala zai kama ka ka zama ka fantu da kyawawan dabi'u sune da kala. wato ka zama mai afuwa ka zama mai hakuri ka zama mai tausayin bayin Allah ka zama mai wara'u tsantseni shine gudun haramun ka zama mai zuhudu gudun duniya mai kamewa mai wadatan zuci mai haƙuri mai godiya wa Allah mai kankan da kai da duka irin wayannan ɗabi'un ka zama mai kyauta ka zama mai ƙoƙarin fahimtar addini mai tsoron Allah to wannan sune makarimul akhlaq da makamantan su to lalle ka zama haka idan ka zama haka nan ne ka zama mutumin kirki don addini abu uku ne akwai akida akwai shari'a akwai kuma akhla in ka bar ɗaya to addinin ka ba zai tafi daidai ba to da haka dole ne ka zama mai kana kana da aqida mai kyau ya zama shari'anka mai kyau shine ibada da mu'amala da da kake na cinikayyanka da da mu'amala na iyalanka da sauransu sannan ka zama kana da kuma ɗabi'u wato sune makarimul akhlaq dole ka samu wannan makarimul akhlaq suna da muhimmanci amma mafi yawan mutane sun gafala sun ɗauka cewa in kana ibada kawai ka zama mutum kirki suna mantawa da kyawawan ɗabi'u wanda maza su ake cewa innama buhistu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne don in tabbatar da kyawawan ɗabi'u in cika kyawawan ɗabi'u ko da laraba da suna da shi to akwai tsari kuma wanda musulunci ya zo da shi sannan wani jisai na cewa akmalul imanin imanan hasanun hukuluka wanda ya fi kowa imani cikan imani shine wanda ya yafi kyakkyawan ɗabi'a in mutum fi ka ɗabi'u masu kyau to fi ka imani kaga sai dole ɗabi'unka su zama kyawawa sannan wani hadisi an tambayi manzon sa sallallahu alaihi wasallam ma akthara ma an nasu janna ma an nasu janna sai wallahi wa husnul khuluq menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna sallallahu alaihi wasallam yake tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a to ke tsoron Allah shi ma na cikin kyakkyawan kaga bai ce kasratul ibada ba bai ce yawan ibada shi yake sa me mutum ya shiga ya shiga aljanna a ibadan tana da kyau amma ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka ko manzala kuma kamar yadda zo a hadisin Abu Dawud ingantaccen hadisi yace innal insana la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im mutun yakan kai darajar mai qiyamul layli kullum yana qiyamul layli da dare ba da ci kuma yana azumin nafila koyaushe mutum yakan iya kai shi daraja ko da bai yi wannan ba da saurin kyawawan ɗabi'unsa in kana da kyakkyawan ɗabi'u sai Allah ya baka daraja a wurinsa ya baka kusanci a wurinsa da kuma daraja a lahira wanda zai kai na wanda yake kwana kiyamun laili kuma yake yinin azumi to kaga a sai kyawun ɗabi'a tana da tana da muhimmanci kuma makarimul akhlaq shi yake hana walakanta a rayuwa kuma yadda a duniya da lahira ba za ka walakanta ba idan ka gyara kyawun ɗabi'unka kuma yadda a lahira ba za ka walakanta ba haka nan a duniya ma ka girme walakanci don manzala ta sama lokacin da aka masa wahayi a abgaru hira wahayinsa na farko ai hankalinsa ya tashi ya zo wajen Khadija ce mata yake inni khashitu ala nafsi na tsora cewa kaina karfa aljani ne ya zo mini ne a mai Khadija ta ce tace kalla la yukhzika Allahu abada Ta ce ina Allah ba zai kaskantar da kai ba har abada sai ta faɗi makarimul akhlaqin innaka la taslur rahim wa taqri dhayf wa tahmil al-qalb wa tasdiqu al-hadith wa tu'addi al-amana ya rasulullahi kai da kake sadar da zumunci kake karrama bako kace ɗaukan nauyin mutane kace yin gaskiya in za ka yi magananka kace da riƙon amana Sai ba za ka walakanta ba a duniya to shi yasa malamai suka ce makarimul akhlaqi taqidi masarif su kyawawan ɗabi'u suna hana mutum ya walakanta a duniya to ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka komin ibadanka idan ɗabi'unka ba masu kyau bane to da sauranka to da haka yace ka zama mai kyakkyawan wato ainihin ɗabi'a sannan wa tarikal jidali wa shi'a'i ka zama mai bari jayayya menene bari menene ne shine kai kokarin tabbatar da barna ta bata gaskiya ka san wannan abu kuskure ne sai ka ce sai ka mai da shi daidai ka san wannan abu daidai ne amma ka ce sai ka mai da shi barna ba daidai bane wannan shine halin 'yan MPD a galibi mutum ya zo ta jayiya har ya zo ya nemi mukabala wai yana neman a yi mukabala da shi kaga jayiyan kenan ko to mukabalan nan fa ba zai taɓa sauka daga ra'ayinsa ba ko da shi ne ya gane ba da gaskiya ba zai taɓa yadda ba a ina ne ka ji an yi mukabala aka yi mukabala ta awa ɗaya ko awa biyu da aka gama shi ɗayan ya zo ya rungumi ɗan uwan ya ce wallahi Allah ya saka maka da alkhairi na fahimci gaskiya yanzu na tashi daga ra'ayina na dawo na ka ina ka taɓa jin wannan sama da gaskiya ake ba ya halatta yi mukabala ko munazara in don a fitar da gaskiya ne amma in ka zama a gaskiya ne za ka ɓata lokacinka mutumin da duk da kai da shi ba zai sauko daga ra'ayinsa ba wani ɓata lokacinka za ka yi shi yasa imam malik wani ya zo ya same shi ya ce yana son su yi muƙabala yace a'a ni fa ba na shakka a addini na ka je can wajen ɗan uwanka wanda yake shakka sai ku je ku yi muƙabala ha ah, ne ne muƙabala yana shakka shi kansa cikin shakka yake ce to ni ba zan yi ma shikenan ba dole ba bukatar sai kai muqabala muqabala sai in ta tike ne an rasa yadda za a yi sannan ake yin ta sabili rabbika سبيل hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kai kai kira zuwa ga tafarki ubangijin ka da hikima da wa'azi mai kyau sai in ta kure ne ba yanda aka yi to sai ayi muƙabalan shi ma ta hanya mai kyau kana son ka fahimci gaskiya ne kowanne daga cikin ku tsakaninsa da Allah yana son ya fahimci gaskiya ne kuma kowanne daga cikin ku mai karantarwa ne a mukabalan kuma mai koyon ilimi ne kowa ya da zan iya koyon wani abu daga ka, kai ma zaka koyi abu daga wurina kaga ka ina fahimtar gaskiya sai in sauka amma duk mukabalan ba da za a yi ta ba da wannan niyan ba to ai ba don Allah za a yi ta ba za a yi ta ne don a shahara kawai domin a ce wani yayi wani yayi mukabala da wani ya kada shi ko ne ya kai mukabala da wani ko ya san zai kada shi din ba zai don a ce ai yayi mukabala da wani ma kaga wannan bata lokaci ne kawai sai malamai masu da'awa su daina bata lokacin su akan mukabala wani lokacin mutum shubuhan ta sama ba a san ta ba ina ne yana sa ba a san ma barnan ba sai ka za ka yi mukabala da shi sai ka zo ka yada barnan nasa sai zo ya dinga fito da barnan yana a wani wurin ma ka kasa bashi an sa kuma kai ne akan gaskiya kaga shi kenan ka sa wani ma ya dauki wannan akida ka karantar da mutane gaskiya kawai idan ka riga ka karantar da su gaskiya barnan ba za ta samu shiga ba su da kansu za su yi hukunci saboda haka jayayya a addinin Allah ba abun da ake so ba ne kuma shi ne sababin kasan mutane da yawa manzo Allah ta ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisi Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah yace ma dalla qaumun da hudan kanu alaihi illa utul jadal mutane ba sa bata bayan da suna kan shirya fati an ba su jayayya jayayya ne yake sa mutum ya bata in za zaka sallama ka bi ga wuya shi shikenan ya zama kana kan gaskiya amma kana jayayya da ayan alkur'ani kana jayayya da hadisai kana jayayya da malamin sunna inda za ka bata ko da ka kai shirya ka je ka cika shakka a zuciyanka kai ba gaskiyan ma kake nema ba to jayayya shine bin gaskiya ga gaskiyan nan kakibinta ga barna ka ce ita ce gaskiya dole sai ka lullube aibinta a gaya maka gaskiya ka ki karba kai ka da taurin kai ka dinga kwakwalo dalilai ka kwakwalo wannan duk mai jayayya mai neman mukabala da raddi za ka samu ba iya karban kuskurensa ba iya karba ko an gaya masa shi bai zai yadda ba shi mai gaskiya ya nemi yadda zai kare kansa Allah ya tawaki amma idan gaskiya za a yi ta da kyakkyawan niyya don bayyana gaskiya da nitsuwa kuma waɗanda suka cancanta su yi ta su da su yi ta malamai masu tsoron Allah masu ilimi wannan abu ne mai kyau kila za a iya kauda barna kuma da shi ya zama barnan ta yadu in ta yadu ne to in muƙabala za a yi ta gaskiya ai mutane za su gane gaskiya tsakani da Allah wanda ya kai yayi nan ma ba wanda sai an zo an kure shi in ya je kwanta akan sa, sai ya tina hujjojin sai ce wallahi da na ce masa kaza ma wallahi da kaza a cikin kaza ne ma ya kamata in fara wannan duk bai cancanci muƙabala ba sai kwanta kawai akan ka, kar ka fito to kaga irin wannan ya da barna ne kawai ya kai ba kowa da kowa bane yake shi yasa ita muqabala gudun ta ma ake sai ta zama lalura ne ake yin ta sanne ce mutamassilan masata min awamiri mujtaniban lisa'iri zawajiri mutamassilan kana mai misaltuwa masata da abinda da kake da iko min awamiri um-, na daga umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan na ce masata saboda baitin zai kare in kace masata amma duka nusar ɗin kuma haka ne za ga mastaɗata to baitin ya karye ne in ka faɗi haka amma mastaɗatan ya yi ai saboda ƙurani ma ya amfani da wannan ba sai ka sa tawon ɗin ba lam innaka lam tastati alaihi sabra ah, Mun kana mai kana mai misaltuwa mastatar gurgudun ikon kamin awamiri daga umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushtaniban kana mai nisan talisa iri zawajiri da sauran abubuwan da aka tsawatar na sabon Allah wato idan Allah ta'ala ya baka umarni dole ka bi umarni matukan zaka iya amma in ba zaka iya ba an dauke maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba dora mutum sai abin da zai iya shi yasa yazo a ka'ida fiqhiyya la la la taklifa illa bi taqa ba a dora mutum yayi abu dole sai in zai iya saboda ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci a addini mashaqqa ta dalibu taysir so da ka duk abun da za ka iya ba sai a ce an dauke maka ba za ka iya sallah a tsaye ba sai a zaune ba za ka iya zaune ba kai a kwance duk abun da ya zama wajibi ne amma ya gagare ka an dauke maka amma fa in bai gagare ka ba kuma wajibin ka ne ka yi shi dole ka bi wannan to shi kuma abun da ya shafi sabon Allah zaka nisance shi gaba ɗaya ne shi yasa bai ce gurgudun ikon ka ba saboda me ai bari ne bari kuma ba babu wani wahala ka bar zina ka bar shan giya ka bar ba za a ce wai ka bar zina in zaka iya ba zaka iya ne ce sa aka hana ka ka bar shan giya in zaka iya a'a ai zaka iya bari bari ne ai ba wani aiki bane so da dole ne ka nisanci dukkan sabo na ubangiji subhanahu wataala shi yasa wannan kamar wani hadisi ne fassara wanda Imam Bukhari da Muslim su rawaito inda manzala sun yake cewa ma na kuma hannu fashtahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masalatu duk abin da na hana ku ku bashi, gaba daya abin da na umurce ku kuma ku zo da shi matikar za ku iya wannan zai ina daukan ma'ana biyu masadatun matikar za ku iya idan ba za ka iya ba shi shikenan ko kuma masadatu gurgudun yadda za ku iya kaga yanzu kamar sallah ba za ka iya yi a tsaye ba sai za ka iya yi a zaune ko to ka zo da ita gurgudun yadda za ka iya shine yi a zaune in a zaune ma ya gagara sai a kwance ka zo da ita a kwance ka ga gwargwadon da za ka iya to amma kaman azumi fa ba za ka iya yin azumi ba ka da lafiya za a ce ka zo ka yi azumin gwargwadon yadda za ka iya shi ba dama ba za ka iya ba ne to ka ga matukar za ka iya ne shi tunda ba za ka iya ba yanzu sai ka shafi daga baya karama shi ba za ka ce to bari ne rabi zuwa azhar ba shi ne zan iya kenan sai sai sai in ci abinci kuma daga azhar zuwa faduwar rana amma sallah ba zan iya tsayuwa ba to na haƙura bari ne abin da zan iya ba zan iya ruku'u ba na haƙura bari ne sujjada sujjadan ma ta gagara ka yi ta zaune ko a kwance ma duk yanda za ka iya duk wani abu na wajibi an ɗauke maka walai sa wajibun bila qidari wala muharramu ma abdirari babu wani abu na wajibi idan ba za ka iya ba in ya gagare ka to kawai ka tambayi malamai za idza zaqa al-amru tasa wa sa tasa ka. kuma babu wani abu na haramun in ka shiga lalura wanda zai zama haramun amma misalin sa shi irin wannan kamar cin mushe ne wato za ka mutu ba abinci sai mushe sai a ce ka ci saboda me ya zame maka me ya zame maka lalura amma kaga za ka ce wai za ka mutu ne in ba ka yi zina ba in ba ka sha giya ba za ka mutu in ba ka yi caca ba za ka mutu kaga babu wannan in ba ka yi shirka ba za ka halaka ka yi shirka tun da ya zama lalura ba inda za a iya zama lalura abadan shi sa aka ce sabon Allah ka nisance shi wato ainihin gaba ɗayansa sai ce wasalli bi zikri sada alkhalbi li'annahu qad ja'a baitur rabbi wasajli ka yaye sada alkalbi tsatsan zuciyarka bi da ambaton Allah li'annahu qad ja'a saboda ya zo cewa baitur rabbi gida ne na ubangiji subhanahu wataala wasajli shine ka ka gogi ka yaye sada alqalbi wato tsatsan zuciyanka bi zikiri da me da ambaton Allah wato zuciyan dan adam tana tsatsa kan je zuwa hadisi innal quluba uka kama da alhadid kamar inda karfe yake tsatsa zuciya tana tsatsa amma yanda ake goge tsatsan zuciya ba irin yanda ake goge tsatsan karfe bane shi tsatsan zuciya da ambaton Allah ake gogewa ambaton Allah nan karatun alqur'ani ya shiga wa'azi ya shiga da zikirin Allah nau'o'i duka su la ilaha illallah wa astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah duk wani nau'i na zikiri ya shiga zai goge maka me saka zuciyarka Kuma idan kana yi to kana tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa aka ce karatun alqur'ani ziyaran kabari yana sa yana goge tsaban zuciya saboda ziyaran kabari wa'azi ne to haka idan kana zuwa inda ake wa'azi ana maka nasiha ana maka gargadi to tsatsan zuciyarka za ta dinga wato ainihin gogewa so maza ubangiji ta lace faskuruni azkurkum ku goje ku ambace ni zan ambace ku kaga in Allah ta'ala ya ambace ka yayi ka ne man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu haka yazo hadisi kudusi Allah ta ce in ka ambace ni kai kadai zan ambace ka kai kadai ka ambace cikin jama'a zan ambace ka cikin jama'a to kaga ambaton Allah wa'azi ya shiga don shi ake cikin jama'a da salloli da sauransu cikin da kake yi Allah ta'ala yana yabon ka wurin mala'iku yace yace wane dan wane jikan wane yana kaza yana kaza ko su san darajanka kuma yi ta ce wazakirin Allah kaseeran wazakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima dukkan wanda ke ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata ubangiji ta la nada musu wato ainihin abun nan gafara da kuma wato lada mai yawa da ka goge ainihin wato tsatsan zuciyarka hadisi ya tabbata daga abu darda radiyallahu anhu Allah ya gani shi yake ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha wa arfa'uha fi darajatikum khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu anaqahum wa yadribuna anaqakum qalu bala ya rasulullah qala dhikrullahi azza wa jalla wannan hadisin ingantaccen hadisi na Tirmidhi